Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci da 19,31,60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar asabar 24 ga watan nuwamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel zai iya yiwuwa shugaban kungiyar alka'idar reshen kasar mali na daga cikin 'yan bindiga 30 da sojojin faransa suka kashe a cewar rundunar sojin faransa wani sakon twitter minista florence pali ta ce zai iya yiwuwa an kashe hamdan kufa a wasu hare-haren da aka fara kaiwa ta ranar alhamis a yankin mafti da ya hada da hare-hare ta sama da na jirage masu saukar ungul da kuma sojojin ƙasa hamdun kufa malami ne mai tsatsauran ra'ayi da ke shugabantar kungiyar katibat machina wadda ke zama bangaren babbar kungiyar alka'ida yanzu haka akwai dakarun faransa sama da dubu uku da ke yaƙi da ta'addanci a yankin ƙasashen sahel waɗanda ya haɗa da ƙasar mali a jiya juma'a ne mashawarta ƙasashen turai suka haɗu domin kammala shata yarjejeniyar ficewar birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen turai kafin taron kolin da za a yi gobe lahadi don kammala maganar sai dai kuma kasar spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin gibraltar wanda aka bai wa birtaniya tun shekarar 1713 wanda kuma ita kasar spain din ke cewa mallakarta ne spain na son a warware maganar ko tsibirin na waye tsakanin ingila da ita kafin a ci gaba mai magana da yawun shugaban jamus angela merkel ya ce suna fatan mashawartan za su warware matsalolin da ake fuskanta kafin taron da za a gudanar ranar lahadi a birnin Brussels. Ruwan sama da aka samu a arewacin jihar California ya taimaka wajen kashe mummunan wutan dajin da aka yi ta fama da ita, amma yana kawo cikas ga ƙoƙarin neman gawarwakin mutanen da suka mutu. Masu aikin ceto na amfani da manjagara wajen ture tarkace suna neman mutanen da suka ɓace, sama da 'yan aikin sa kai 800 suke aikin neman duk da rashin kyawun yanayi. wutar dajin da aka yi wa lakabi da campfire ta kashe mutane 84 wasu 563 kuma sun ɓace to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoto da gwamnatin amurka ta fitar na cewa tasirin sauyin yanayi ciki har da mahaukatan guguwa da fari da wutar daji duk na daga cikin kazancewa amurka rahoton wanda aka rubuta da taimakon hukumomi da ma'aikatan gwamnatin amurka sama da goma sha biyu ya ci karo da maganganu da kuma tsarin shugaba Donald Trump. A cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa, an fitar da rahoton ne jiya Juma'a lokacin da Amurka ke hutu. Daga baya kuma fadar White House ta yi watsi da rahoton tana cewa ba gaskiya ba ne. Rahoton da aka fitar mai shafuka sama da dubu ya yi gargaɗin cewa za a iya samun masifin yanayi masu ƙarfin gaske duk a sanadiyar sauyin yanayi. ya ci gaba da cewa a faɗin ƙasar ana ganin ire-iren waɗannan masifu kuma idan har ba a ɗauki mataki ba lamarin ka iya ƙazancewa. amurka ta yi maraba da wani rahoto da ke cewa jamus ta katse ofishin babban bankin 'yan kasuwa na ƙasar iran bank meli da ke jamus layin waya da na yanar gizo duk kuwa a dalilin matsin lambar takunkumin da amurka ta saka wa iran wani rahoto da jaridar kasuwanci ta hans belt ta wallafa na cewa kamfanin sadarwa na Deutsche Telecom mallakar gwamnati ta katse wa ofishin Bank Bailey hanyoyin sadarwa sai dai babu tabbacin lokacin da hakan ya faru. Bank Bailey dai yana daga cikin kamfanonin Iran masu yawa da takunkumin da gwamnatin Trump ta sake sakawa ranar biyar ga watan Nuwamba ya shafa domin daƙile harkokin samun kuɗin Iran da kuma matsa mata lamba don ta kawo ƙarshen munanan halayya da take nunawa. Tun watan Mayu, shugaba Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar da mutumin da ya gada da sauran shugabannin duniya biyar suka samar ta sauƙaƙa wa irin takunkumi ita kuma ta dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya gwamnatin shugaba donald trump na neman kotun kolin amurka ta duba dokar ta hana waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja jiya juma'a ne gwamnatin ta nemi kotun koli da ta duba hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yi na hana soke kariyar da ake baiwa waɗanda suka sauya jinsi gwamnatin dai ta tsallake kotun ɗaukaka ƙara da yanzu haka take duba batun kotun ƙuli dai bata fiye shiga lamarin da ke gaban kotu ko kotunan ɗaukaka ƙara ba har sai duk kotunan sun yanke hukunci tukunna sai dai a jiya juma'a gwamnatin trump ta yi kira ga kotun koli ta shiga wannan magana da wuri saboda ta kunshi batu ne da ya shafi al'umma don jami'an soja su kayyade waɗanda za su iya shiga aikin soja a ƙasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bar ya huce Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. love. Daula barkamu da sake zuwa wannan zaure masu saurare da fatan an tashi lafiya. Haka yake. Ga yanayi ya canja kullum ana ta sanyi ana ta sanyi ana ta suno haka ne kuwa. Ya wuce suno wannan ma gashi na haka ana dai ta shan sanyi. To Allah ya kare mu. Ke da kin yi wannan allura da ake rigakafin A wannan eh na yi shi na yi shi tun tun watan da ya gabata. Sai akwai murar da na ta yi to haka ma na je na yi da na ji suka ce min in dai aka min ina da mura bai kamata ba zai sa sa min ciwo sosai in na wani ciwon sosai sai in warke to haka dai na dauka na yi alluran mm. to likin ga gaskiya daular mutun da muka zo kasar nan ba mu taba yi ba duk bakin iyakaci ni da yara na ba mu taba yi ba ni ma dai gaskiya ɗiya ta har yanzu ban mata ba sai dai sai dai yan mm. jikoki domin kin san mu dai ba mu yi ba amma kin ga ya tsohuwa da na kawo ta mm. tunda ita tsohuwa na ce ita tunda bata ma taba ganin wannan sanyin ba bata saba da shi ba gwamma a mata to shi ne ita dai ita dai muka mata amma ni dai gaskiya ban taba yi ba to Allah dai ya kare mu wannan domin shi zafin abin da ya sa ke wannan irin mura mura ce da kai mm. haba amma ni kuma sai kaman ta kuma farare illa ko ko su saboda yanayin jikin su ne sai hadda mm. hadda bakaken ma fa suna nan domin eh, eh, mm. a kwanan baya akwai akwai wata nan a wurin aikin nan da ita kuma ita ma tunda take nan ta shekara kusan 20 a nan kasar tana aikin nan a wannan ofis din bata taba yi ba to sai shekaran nan mai gidanta ya watsa mata dai sai dai sai dai ta je ta yi to da ta je ta yi allura nan ta ce ta yi wata irin mura ta ce kamar ranka zai dauke ko ina ciwo wani irin kirji kamar zai fashe wani irin zazzabi ne mai zafi take kawowa irin tasu wannan flu din da ake faɗa mm, haka yi eh, eh. mura ce wata irin mura ce da ta daban ba irin rigakafin ma na sa take kenan eh to abin da yasa eh, ba lallai ba lallai rigakafin da abin ba sai dai da yake kin san rigakafin ma akan kamar da ai da cutar ce ake eh, eh. virus din ne ake sa maka aka sa ne eh, dan saboda ka samu sojojin abin nan su yaki cutar daga cikin jikinka garkuwar jikin ba to to Allah ya kare mu ya kamata in kai yaddi ya kamata a ah, ita ka ita ya kamata kai ta mata kwarai da gaske mm. kafin kafin wannan a shiga sanyin sosai sosai mm. to daula bari mu bude wannan zango na gaishe gaishe da mika gaisuwar fata alheri ta abari ya huce ga waɗannan galibi mazauna birnin new york waɗanda suke matukar son wannan shirin da kuma sauraron mu a kullum hmm. eh makon da ya wuce nan waɗansu daga cikin su biyu suka shigo ofis din mu suna cewa ai su babu shirin sashen hausa na murya amurka da ke wuce su nan amurka suke dai da yake sai dai a intanet kake abin nan kowa na eh, sauri amma da yake dai ko ina kake za ka eh, iya eh, kama mu ta sadarwar intanet hmm. suna sauraro suna matukar sauraro kwarai da gaske hmm. to muna mika gaisuwa a bari ya wuce ga sarkin zangon kumasi alhaji umar faruk sa'id da ke zaune a birnin new york da sarkin musulmi na new york alhaji yahuza da wazirinsa alhaji hallaru sai alhaji lawan makiri da wazirin sarkin hausawan new york alhaji alababa da Alhaji cd master da alhaji mai kano da alhaji bature fele da zakari baba mai unguwa da kuma alhaji baba alawa sai kuma alhaji baba dukansu mazauna birnin new york kin ga bahaushe daula inda yaje sai ya sarauta ai ai kin ma riga da alheri ni kai na so nake ki aje in ce to daga yau zan fara tara kuɗin sarauta dan zan zo nema in nema sarki sarauniyar Maryland bahaushe duk inda yake sai ya zama sarkin kaza sarkin kaza Hausawa Maryland zan zo in nema siyasa kan zan nema <laughs> ina cikin waɗanda za su miki gangami ba ba dai wannan daura dan kwala sai na fada <laughs> sai mu alkebba Eh, to daula. To ni ma bari na mika sakon gaisuwar na na a bari ya huce. To sakon ne inda suka ce Assalamu alaikum ma'aikatan DOA Hausa daga baban Yusura bashar Kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi. Hmm. Wannan ai kulli yana aika mana sakonni sabon ma'aikatan mu su zauna su yi tunanin sunan dirin daji dirin daji to haka dai duk ake kullum ana nan da sakonnin shi. inda ya ce daga farko ina gaida masu gabatar da shirin abadi ya huce to mun gode da mahaifina malam garba haƙuri dirin daji da surikina malam aliyu gwanja dirin daji da abdulganiyu bayarbe mai kiran sallah dirin daji da uzuri dan sandan dirin daji da baba bala direban mota dirin daji da baro mai kilishi mai kilishin naman shanu dirin daji da dan rayuwa mai sai da itace a dirin daji da baba abba mai tireda dirin daji <laughs> da alhaji ladi dirin daji dirin daji <laughs> da sani umar na liliya mai bakuku da ruwani mai akwai bodinga da Umar Dan Fulani da <laughs> Shamsuddin Abdullahi makanike Sabon da ya sani Lariya Alheri a duka gaishe-gaishe na wannan shine sai da ya hada da kowa mai tirena ne mai sai da kilishi ne. ke ne ba wanda bai gaisar ba haka ya kamata kowa eh, mu ne eh, kowace sana'a kowace sana'a kuma an yi a rika tunawa da shi ko shine tsintsiya madaurin su daya da dukan to da dukan illahirin al'ummar dirin daji da dukan illahirin al'ummar dirin daji duk muna gaishe muna gaishe su da fatan an tashi lafiya dole ka kai zaka shi Awwal Abubakar Ajiya da kuma Bello Isiyaku birin Fulani jihar Gombe mm. sun aiko wannan wasiƙa ce ta musamman suna gaida daukacin masu gabatar da shirin filin a bare huce to muna godiya Awwal Abubakar Ajiya da Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gombe. Mm. To sai kuma gaisuwar a bare huce ga abdulkadir aliyu mina da ali hadin kari direban brc fm azare da Dahiru mai shago Hanafari sai kuma Okala Ciyaman Isawa da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya gaisuwa ce daga Yahaya Bello. To kamun mu shiga labarin ko ke kina da labari ne alheri. Eh, to ni ma kamun bari mu bika i da mika sakon gaisuwa mu sai a gyara zama a saurari labarin da muke dauke da shi. Sai gaisuwa daga Ashiru Lawal na goma ruwan baure inda yace ina gaida dukkanin masu sauraron VOA Hausa da ke gari na ruwan baure da kuma abokaina irin su Idris M Idris da Maturu da bayero abdullahi dan fulani da lawal bin hambali mk da ayuba karshen ruwa ɓaure da umar lawal dan fulani da dukkan 'yan dandalinmu na abari ya huce na shafin facebook to ana gaishe ku da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya mutanen garin ruwan ɓaure. daula hmm. bari mu bude wannan babin na labarai hmm. wannan labarin ya fito ne daga wani mai sauraron mu shehu adamu hmm, eh, shehu adamu rijau shine ya aiko mana da wannan labarin to yace ce eh, wani labari ne daula wani bafulatani direba Eh, kin san da ne aka san fulani da kiwo amma yanzu kowace sana'a ma suna yi komai da ka eh, komai da ruwanka kowace sana'a ma suna yi to wannan fulata ni direba ya kwaso fasinja a cikin motarsa tas mm. motarsa ta safa matan aure ne da kananan yara suka cika motar za a tafi gidan biki aka musu shatan mota mm. to shikenan direba ya taka totir ya mm. rika mugun gudu shi kenan a shiga wannan kwana na su kaɗe nan su abin nan kai sai mata suka ce kai direba kai direba mm. haba ka yi a hankali muna da ƙananan yara ya eh, yi watsi da su kamar bai ji ba mm. ya ci gaba dai suka yi mishi magana daidai can direba ya gaji da surutu suka ga yana tafiya a hankali kamar ya rage gudu suka ce to shikenan aiko ashe ya ji hankalin mata ya kwanta domin da har yara sun fara kuka sai shikenan ana tafiya ana tafiya ya tafiya hankali da suka kusa wani itace da ke gefen hanya sai suka ga direba ya yi fakin mm-hmm. ta suke ya tsaya suka ce ko wani abu ne ko zai sauka ko wasu za su tsaya su rage ruwa ne ko dai haka dai mm. sai suka ga direba ya yi fakin mm. gefen hanya kawai ya samu gindin itace sai ya je ya kwanta gindin itace sai ya kunna rediyo mm. me ake ciki ne da mm. abin nan shiru shiru shiru sai wasu suka ce a'a suka fita suka ga direban dai ba niyan tashi tafiya suka ce a'a mm. to kai kuma muna sauri za mu je gidan biki abin nan ka zo ka samu ka kwanta kawai ka kyale mu anan sai ce a'a to su suka ce mishi wai eh, eh, akwai ƙananan yara a mota mm. da yana sun ce da farko dama aka ɗauke su aka ce a kai su gidan biki suna sauri shi ne yake sauri mm. to sai suka zo suka ce kuma ya rage gudu akwai ƙananan yara a cikin mota to ne ya ce to bari ya zauna ya kwanta nan ya saurari rediyo shi in ƙananan yaran sun yi girma mm. sai su su shiga mota su tafi <laughs> wajira yake ƙananan yaran su girma <laughs> <laughs> To ina ji yau dai labarin namu ne da kusa min taho layi ɗaya dai ina jin na masu ɗan taɓi ne ina jin. <laughs> To Aleri wannan labarin ya fito ne daga Musa Hadarin Asuba da ke da magara. To labarin dan Fulani ne da Kanuri. To bari mu gaba to haka ne ba. <laughs> Aka ji sai mu ji eh, cikin su eh. waye fi wauta ko shirme a eh, cikin su. <laughs> To wani ba fulatani ne yana aiki yana aiki har Allah ya sa wata rana da ya tara kuɗi ya samu naira dubu biyu. Wai lalle kan ya samu naira dubu biyu shi sai ya ce ai shi tara kuɗin shi zai yi zai ɓoye shi ina jin to kila dan fulani kila sa zai saya dai ba mu dai sani ba zai da wannan naira dubu <laughs> biyu ko aure ne. Ba dai wanda zai ce matar shi ta ɓoye sai ya mutu a sa akwati ba. A'a ba wannan shi shi ya ɓoye abin shi to kila ko <laughs> aure zai yi ko sa zai sayo to sai Allah. To shi ne sai ya je bakin katangar gidansa ya gina rami sai ya ɓoye dubu biyu. biyun shi da ya ɓoye dubu biyun shi sai ya rubuta a jikin katangar na gidan nashi sai ya ce malam kada ka ga wannan rubutun ka yi tunanin cewa <laughs> naira dubu biyu aka binne <laughs> ji kuma kuma duk yadda zai wuce zai iya karanta zai iya <laughs> gani shi ke nan sai wata rana sai ka dole kuma na san tunda don duk lokacin da kika ta kika toni rami a ƙasa za a ga shaidar an ta da ƙasa ai shi ne to don za a san an da rami shi ne ai to ana ji ai saboda an tara kasar ne da wai san ne rubuta kada kai tunanin abin da aka ajiye ke ah, <laughs> shi wai na je yana yi ne dai ya badda kama <laughs> shi ne sai kanuri ya zo wucewa daidai wajen bangon gidan sai an rubuta da ya karanta ya karanta har kanurin nan ya tafi sai ya dawo ya tunani ya tunani kawai yana zuwa da abin sai ya dawo sai ya ce bari dai ya duba dai ya gani sai ya duba ya duba ya tona ya tona rami kawai yana <laughs> duba abun ban mamaki sai ga naira dubu biyu cip cip daidai a ciki daidai abin da aka ce kaka tsama a wannan shi aka binne sai ya dauka kin san me me kanurin yayi eh? shi ba sai ya rubuta cewa malam ni ne ni ne wane daga anguwa kaza mai suna kaza shikenan kada ka ga an buɗe ramin nan kai tunanin an ɗauka naira dubu biyun nan. <laughs> kuma in ya zo ya gaba naira dubu biyu a yasa an sa ɗauke kuma ya san wanda zai iya ɗauka. Ya rubuta sunan shi ya rubuta adres ɗin shi ya rubuta komai bai, ya rubuta cewa kada ya ga an buɗe ramin a ɗauka naira dubu biyu. Dan Fulani in ya zo ko ya duba ya ga babu ya san inda zai je cin To jama'a ku taya magani cikin su waye fi shirme. <laughs> Waye fi <laughs> fulani ne ne boka nuru ne. Kai kai ana ina ji in dai ne so sai dai kawai mai kashe mu raba ka dauka dubu daya in baka dubu daya a ni kudi na za a ban daula a ni kudi na za a ban ka nurin ne sai dai mai kashe mu raba gaskiya a ni kudi na za a ban ni ku ba zan yadda ba kuɗi na riga na gaya na yi ajiya nan kawai ne yake ta kiyayi raba ta ke kika tona kanki ai alheri ke kika ce don ma ni ma na dan yi wauta na rubuta ai da ban rubuta ba shi ke sai dai ke ne ba ki ne ba <laughs> ki rasa Eh, masu saurare a nan kuma za mu ja birki yau sai kuma Allah Ubangiji ya nuna mana baku mai zuwa guji mu da waɗansu labarai masu ban dariya. To yanzu a madadin? Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Allah muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. et infos pour chacun.